warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da ƙara kasancewa cikin wannan bidiyo ta mu ta cikin wannan channel namu wanda namu wanda muka saba kawo muku sabbin videos namu akan kan technology da abubuwan yanzu da ka sai data da sauransu da abubuwa daban-daban na zamani to yau dai kamar da kuke gani yau mun kawo muku sabon abu ko kuma in ce yau an samu kawo muku na abu ne na ban mamaki wanda mutane dubunne bi sana wannan abun ba ko kuma idan ka san shi yau ka ƙara sanin domin ƙarin bayani akan wannan abu mutane da yawa suna siyan kati yanzu misali za ka siya kati a za ka ci za a baka za ka ci bashi ka kasa biya ko kuma za a ci ma bashi ka kasa biya ko kuma za ka kalla bashi a cikin wayanka irin mistake din ka kalla bashi a cikin wayanka ka kasa biya kana jin nauyin wani wani masu mama masoya akan wannan abun shi ne yadda za ka yi simple wanda ba za a ci kuɗi ba za in ka sa kati ba za a ɗauma wannan kuɗin kan ba kuma za ka ji kuma zaka sayo wannan katin har kai kiran waya da shi duk abin da kake so da shi ko kuma ka sayi data da shi ba tare da taɓa ma wannan katin ba sai dai idan kana so zaka danna lambar da za su iya koma katin su ka biya bashi da kake so idan baka so kuma eh, za ka yi dalilin na wannan lambar da za mu baku kana yin dalilin na wannan lambar za su baka har message za ka iya turawa har kira duk inda ka so je duk abin da ka so kai da katin ne ba za a taba ba za kuma a taba ma kudin ka ba kuma bashin ka yana nan a cikin sinaka ba za su goge shi ba idan yau ne farkon shugaban ka cikin wannan channel din muna roƙon ka da sanar mu subscribe kana ka danna alamar kara domin sake muku sabbin videos namu kuma ka tsaya ka kalla video nan daga farko har zuwa ƙarshe domin jin daɗi ko kuma in ce domin ko kalla yadda za ka yi kai wannan dalilin wannan lamba mafi sautin da ba tare da kun sha wata ba directly da wani gobe bai wuce guda uku bane ko kuma in ce muku bai wuce guda hudu bane da za ka yi dalilin kawai ka sa namban kiran da kake so a mu kati na mtn da kake so ka sa ko kuma in ce namban katin da kake so ka sa ka yi dalilin directly ya shiga ma har ka samu ka yi kiran wayan da shi ba tare da ka sha wata wala ba yanzu misali za ka yi dalin na star 1 and sorry star 311 star to directly kana danna star 1311 shine wannan kod din shine muhimmin kod din da in ka sa da ba wanda zai taɓa ma wannan ba za a ɗau ba za su ja kuɗin su a cikin bashin su ba inda suna banka bashi sim ɗin nan ba bashi ne da na kwatanta muku yadda ake wani abu amma shi ne na kawo muku example kaga kada na danna star 311 hash a star sai kai danna mu lambobin da kake so na katin ka idan kana so ka sa yanzu misali ka for example yanzu kamar na danna wannan shine lambobin katin da nake so na sa sai ka danna hash directly kana danna hash sai ka danna line na MTN din kana dalin na line kan MTN directly ka ji zaka ji message ya shigo ma za su ce ma za yi kiran waya na minti goma a za yi kiran waya a sun baka minti goma ko kuma in ce sun baka minti duk yanda ka saka ka tunde za ka ga suka baka wannan abin da kuke gani shine babban muhimmin abin da aka sake kwanan nan wanda mutane da yawa ba san